This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya. ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni murtala faruk sanyin na shugaban amurka joe biden ya karrama faforoma francis da babbar lambar yabo ta shugaban kasa ta yanci da shugabanci wannan lambar yabo ce mafi girma ga farar hula da shugaban kasar ya bayar bayanin lambar yabon ya bayyana cewa faforoma haske ne na ban gaskiya fata da kauna da ke haskawa a fadin duniya an shirya Biden zai gabatar da lambar yabon da kansa ga faforoma a jiya Asabar a birnin Rome a wata ziyarar da za ta kasance balaguronsa a kasashen waje na karshe na shugabancinsa to amma biden ya soke yin tafiyar domin sa ido kan gobarar daji a california fadar shugaban kasa ta white house ta ce biden ya baiwa paparoma lambar yabon ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho inda suka kuma tattauna kan kokarin samar da zaman lafiya da rage radadin matsin rayuwa a faɗin duniya a jiya asabar ma'aikatan kashe gobara sun yi rige-rigen taron gaban gobara mafi girma kuma mafi barna a los angeles yayin da ta sauya alkibla ta kuma ƙara faɗaɗa da kusan kadada 400 ana hasashen dawowar iskar santa ana da ya ƙara ruruta wutar hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen iska zai tashi da daren jiya asabar zuwa safiyar yau lahadi a yankin da kuma yammacin gobe litinin zuwa washe garin talata tare da ci gaba da iskar da ke da karfin tafiyar kilomita 48 a cikin sa'a daya ya kuma karu zuwa kilomita 112 a sa'a daya adadin waɗanda suka mutu a iftila'in ya zuwa jiya asabar ya kai goma sha ɗaya akalla mutane goma sha uku ba a gansu ba yayin da kuma gine-gine sama da dubu goma sha biyu suka lalace jami'ai sun yi gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. lauyan amurka na musamman jack smith wanda ya jagoranci shari'ar gwamnatin tarayya da ake yi wa donald trump bisa zargin kokarin murɗe kayan da ya sha zaben shekara ta 2020 da kuma karkatar da wasu bayanan sirri iyaye murabus yayin da zababben shugaban kasar na jam'iyyar republican ke shirin komawa fadar white house smith ya yi murabus daga ma'aikatar shari'a ranar juma'a kamar yadda wata kotu ta shigar a jiya asabar ga alkalin gunduma na amurka elin cannon inda ta buƙaci ta ɗage umarnin kotu da ta bayar na hana fitar da rahotonsa na ƙarshe sanarwar murabus ɗin smith ta zo ne a cikin bayanin da aka rubuta a cikin takardar wanda ya ce lauyan na musamman ya kammala aikinsa ya mika rahotonsa na sirri na ƙarshe a ranar bakwai ga watan janairu kuma ya janye daga ma'aikatar shari'a a ranar goma ga watan na janairu smith tsohon mai gabatar da kara kan laifukan yaƙi ya gabatar da biyu daga cikin tuhumar laifuka hudu da trump ya fuskanta bayan barin ofis to amma kuma suka tsaya cik bayan da wani alkalin da trump ya nada a florida ya kori tuhuma ɗaya yayin da kuma kotun kolin amurka da ke da alkalai uku da trump ya nada da yanke hukuncin cewa tsoffin shugabannin ƙasa suna da rigar kariya daga fuskantar tuhuma kan wasu ayyukan gwamnati. Sabon shugaban Siriya da Prime Minister kasar Lebanon sun yi alkawarin kulla alaka mai dorewa a jiya Asabar a ziyarar farko da wani shugaban gwamnatin Lebanon ya kai Damascus tun bayan yakin basasa a shekara ta 2011. ziyarar ta prime minister najib mikati ta zo ne bayan da 'yan tawayen da masu kishin islama ke jagoranta suka kwace ikon damascus a watan da ya gabata wanda ya kawo ƙarshen mulkin shugaba bashar al-assad gwamnatocin baya na lebanon sun kauracewa ziyartar kasar syria a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar na cikin gida dangane da goyon bayan kungiyar mayakan hezbollah ga asad a lokacin rikicin sabon shugaban syria ahmed alshara ya ce yana fatan ganin wata sabuwar alakar dangantaka da lebanon kwanaki bayan kasar lebanon mai fama da rikici ta zaɓi shugaban ƙasa wannan makon bayan shafe shekaru biyu ana takun saƙa. shara ya ce sabuwar siriya za ta yi alaka iri ɗaya da kowane bangare a lebanon kuma za ta yi kokarin shawo kan matsalolin ta hanyar tattaunawa da sulhu rundunar sojin isra'ila ta faɗa a jiya asabar cewa sojoji hudu ne suka mutu a fagen daga a arewacin zirin gaza sama da watanni goma sha biyar na yakin da take yi da mayakan hamas wannan ya bada adadin sojoji 403 kenan da aka kashe a yankin dinu. tun bayan da isra'ila ta kaddamar da kai farmaki ta ƙasa a matsayin ramuwar gayya ga harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 amurka da birtaniya da tarayyar turai da sauransu sun ayyana hamas a matsayin kungiyar ta'addanci a cikin wata sanarwa rundunar sojan ta ce wani jami'i da wani kurtun soja sun sami mummunan rauni yayin wannan lamarin kuma an kai su asibiti a jiya asabar rundunar sojan ta ce sun kashe 'yan ta'adda uku a wani samame da suka kai a ƙasa kusa da jabaliya arewacin gaza hukumar tsaron farin kaya ta gaza ta ce ta kirga mutane takwas da suka mutu a kusa da jabaliya ciki har da yara biyu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, biya da alkhairi karbiya da zamba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci sannan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da kan har da ba ba. Madalla a yayin da alƙalman ƙirdiga ke ci gaba da nuni da cewa wasu matasa a Najeriya na amfani da dandalin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace suna samun kuɗaɗen shiga an samu rahoton yadda wasu matasan kuma ke ci gaba da tafka barna a dandalin suna amfani da sunan fitattun mutane ko hotunan su wajen yin damfara da sunan kamfanonin musayar kuɗaɗe daban-daban kamar su Binomo. Binomo dai wani dandalin ciniki ko musayar kuɗaɗe ne a yanar gizo wanda ke ba masu amfani damar saka jari a a kasuwannin musayar kuɗaɗe na duniya sai dai tuni wasu matasa suka bullo da dabarar amfani da sunan kamfanin hotuna ko sunayen fitattun mutane a dandalin sada zumunta wajen damfarar mutane da basu ji basu gani ba duk da cewa masana na faɗakarwa ga matasa da su guji duk wani tsari da ke nuni da cewa idan mutum ya saka ɗan jari zai samu ninki ba ninki na abin da ya zuba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wato money doubling schemes a turanci ana ci gaba da samun masu faɗawa a wannan tarko farkon inda suke rasa su a dawo dandalin sada zumuntan wajen neman mafita yanzu lokaci yayi da za fara jin bayani akan matsalar daga bakin wasu masu mu'amala da kafofin sada zumuntan sunana abubakar muhammad abujega to wannan babban matsala ne da yake damun mu wanda gaskiya abin ya yi kamari sosai sai dai ni gaskiya ba a taba yi da sunana ko da wani hoto na ba amma dai na san akwai wanda ya taba yi da sunana kuma shi ba dan fara ba wannan kuma dan uwa ne ma na san shi kawai dai saboda soyayya ne sa ya buɗe ta suna na yake amfani da shi daga baya kuma na zo na sa shi ma ya canza so gaskiya wacce na sani guda ɗaya aka taɓa mata ita haka in buɗe shi da hotonta saboda tana da kyau to sai suka sa hotonta saboda su dinga amfani da shi suna jawo hankalin maza maybe ko dan su dambare su Allah a'lam an yi kokarin a ga cewa yadda za a hana su amma abin gaskiya ya faskara na ga yana da ta'allaki da cewa bata san yadda za ta yi mani sai sa ta bar abin ya ci gaba so sannan kuma akwai verification da ake yi na account wanda nake tunanin cewa idan mutum ya bi wannan hanya hanyar yakan rage har mutane su iya mai kutse cikin shafin shi ba lalle ne ka iya hana saboda inda mutum zai samu hotonka a yanan gizo baka sani ba ya ga sunanka ya yi amfani da wasu abubuwa zai iya zuwa ya bude shafi gaskiya ba tare da ka sani ba wannan abu ne mai wahala sosai sai dai in akwai hanya da zaka yi reporting kawai mutane dai su ji tsoron Allah a kowane lokaci sannan su sani abin da su kai ma wani za a iya musu da fatan Allah ubangiji ya gyara mana society mu ya sa kuma wa'inda suke yin hakan su daina sunana Mustapha ba ba taɓa yin amfani da hoto na an damfara mutum ko mutane a kafafen sada zumunta ba amma gaskiya akwai fitattun mutanen da 'yan damfara suna amfani da hotunan su don su damfara mutane kuma gaskiya irin hakan ya kamata a ce jami'an tsaro da ma masu kafafen sada zumuntan su nemi yadda za a yi su ƙara kare mutane ga irin wannan abin farko su tantance wa da wane ne ke amfani da hoton wane da wane saboda mafi akasarin mutanen da ma ake amfani da hotunan suna da akan account wanda yake verified ne kuma ta nan ya kamata su iya gane oke wannan na amfani da hoton wannan ne kuma su iya tantance kuma su iya koran irin masu account din nan a ma kafafen sada zumunta yanzu kuma bari mu sada ku da kwararriyar yar jarida kuma abociyar kafafen sada zumunta malama Zainab Bala wacce aka gano an yi amfani da hotunan ta wajen bude shafin zuba jari na binomu da suna Hajiya Aisha to a gaskiya dai ina gidan kawata ne kawai sai mijina ya kira ne yake cewa ai wani ya yi mashi magana cewa ai ga wata ta buɗe page da hoton matar shi tana karɓan kuɗi a wurin mutane sai abin ya ban mamaki ya ce a sai turo min link ya ce in je na duba to na je na duba kawai ina ta scrolling sai na ga hotuna na profile picture ta ma hoto na ne ke kai kaman ko wani investment menene ban ma tsaya na duba ba dai hakan nan na ce a ni ban ma san ana abu haka ba to da muka yi ta duba sai muka ga cewa ai ba ni kaɗai ba ce ma akwai wasu irin su Laila Ali Uthman. haddasu Maryam Lemu da ta bubbuɗe page ta sassa hotunan mutane hakan nan tana karɓan kuɗi a wurin jama'a. To ni dai abu ya daɗe na ban mamaki har da nake gaya ma wata take cewa a su Zainabu celebrity dai haka sun ce a ni dai wannan abin ni bai taɓa faruwa da ni ba wannan ne karo na farko wani zai buɗe page da hotona har ma yana karɓan kuɗi kuma ban san adadin iya mutanen ta karɓa kuɗi a sa ba. To dai a take a wurin sai na yi ma ƙawata magana sai ta ce kai bari mu yi reporting wannan page ɗin. Sai ta ce to sai ta yi reporting na yau wasu magana su ma hakan na ce musu da Allah su taya ni reporting sai na zo na yi blocking page din sai na dan yi rubutu hakan nan kamar disclaimer haka sai na posting a Facebook page ina na gaya wa mutane cewa ni fa ba wace bacci so in ta yi muku magana ta karba kuɗi ko kuma wani abu fa it is at your own discretion to na ƙara posting dai haka a WhatsApp dina to mutane dai da dama suka sa ta tura messages suke cewa a ah, to this is noted irin a ah, sun gane me ke faruwa kana ni gaskiya ban taba sanin cewa abubuwa haka na faruwa ba wannan ne karo na farko da zai zai faru da ni kuma wa'annan ne matakan da na dauka don na sanar da mutane cewa ai wannan ba ni ba ce sannan kuma ba ni nake magana da su ba. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu ƙara komawa ga malama Zainab. Shin akwai wanda ya miki magana da batun an damfare shi daga shafin da ake amfani da hotunan ki? To a gaskiya babu wanda ya tunkare ni ko a messenger cewa ai wannan mata ko wannan mutum ban sani ba ko mace ce ko namiji ta karba kuɗi ko ta damfare su da sunana ba a gaskiya to amma dai ni kuma abin da ya kara bani mamaki da mutanen da suka yi reporting page din sun tura min message cewa ai sun duba cewa ai ba wai tana kokarin damfara mutane ba ne i think message din red wai sun riga sun duba policy din su kuma ya nuna cewa ai ba wai tana impersonating dina ba ne to sai abin ya kara bani mamaki ga abu zahiri muna gani sannan kuma ku ce ai abu ba haka ba to sai abin ya kara bani mamaki to a gaskiya ni abin da zan ce shine irin waɗannan shafukan hakan ya kamata su dinga duba wa'annan pages din don su tabbatar da cewa ai ga irin mutanen da suke posting ko kuma ga irin trail din da suke bi akan social media da ni gaskiya wannan ne kara bani mamaki da naga response din facebook din da suka yi mun sun ce atoto to menene dalilin reporting tun da har za ku yi wannan messaging kuma ba ku duba ba ku kara la'akari da cewa a wannan zai iya zama illa ga rayuwar mutum ba dan mutane da dama za su kira ka su ce a na ga abu kaza sannan kai kuma kana nan baka ma san me ke faruwa ba so gaskiya zan kara jaddada da cewa cewa waɗannan shafukan ya kamata su kara la'akari da irin waɗannan abubuwan don su protecting image din users. Na'am, ko za ki yi ƙarin bayani akan martanin dandalin da aka tafka wannan lifin Me suka ce? To da dai suka yi reply ɗin nan sai suka ce wai to in ban gamsu da response su ba wai to in yi reporting hoton mana kawai. To ni a tunani na ai ba maganan hoto kaɗai shine matsalan ba ga hotuna na ga shi ya nuna cewa ai ni ce to gaskiya ni dai abin bai yi min jin daɗi ba to kuma gaskiya ina kira ga masu wayannan shafukan da cewa su yi la'akari da irin wayannan abubuwan dan zai iya bata mutane rayuwa dan kana nan baka san me ke faruwa ba in ba wani ma ya yi maka magana ya ce a gashi wani fa ya sa hotonka ko kuma wani ya yi wani abu ba za ma ka san me ke faruwa ba dan ni ba a yi tagin ɗina ba ban ma san da shi ba to da mijina ne min magana na duba na gani na ce to ni ina ina zaune wannan nan yana karban kuɗi da cewa aini ce page din ba sunana ke kai ba amma duka hotuna na har da tsofaffin hotuna na da ma na manta da su su ne akan page da. To waɗanne shawara zaki ba wa masu gudanarwar dandalin sada zumunta akan wannan matsalar? To a gaskiya abin da zan ci shi ne ya kamata Facebook da wasu shafukan sada zumunta su dinga ɗaukar mataki gaggawar ya shafi irin waɗannan korafin dan a gaskiya wannan abu zai iya lalata maka reputation zai iya lalata rayuwar mutane to gaskiya abin da zan so in gani shine idan mutum ya yi reporting amma za su iya kira ne ko kuma a yi conversation a san yadda za a yi a magance shi da gaggawa gaskiya abin da ya kamata suna yi kenan sannan kuma matasa da suke fuskantar irin waɗannan matsatsalu da na gani na yi wa mutane na magana wanda suke shafukan sada zumunta na magana cewa ai ba ni bace kuma sun san cewa ni ba zan taba yi wa kowa magana cewa a yaban kuɗi ko kuma ina investment ai ba ni bace duk wanda ya yi conversation da matan ko namijin to a gaskiya ni babu ruwana a ciki to irin waɗannan sensitization din da kuma korafin in muna yi sannan sannan kuma a gidan talabijin gidan rediyo ana korafi a kai ana magana akai to ina ganin cewa za mu iya magance irin waɗannan matsalolin. Muna godiya rahoton binciken cibiyar sa ido akan harkokin yanar gizo ta jami'ar Stanford na baya-bayan nan ya bankaɗo ɗaruruwan shafukan sada zumunta na 'yan damfara a dandalin Facebook, Instagram, X, LinkedIn da TikTok waɗanda ke damfarar wasu 'yan Najeriya da sunan su zuba jari su samu ninki ba ninkin kuɗin da suka saka. Idan ana iya tunawa ma a cikin watan Yunin shekarar da ta gabata. Kamfanin Meta mamallakin shafukan Facebook, Instagram da WhatsApp ya ce ya goge shafukan Facebook dubu sittin da uku a Najeriya waɗanda ke aikata laifin zamba ta kuɗi baya ga masu damfara a sunan soyayya. To masu sauraro duka-duka anan zamu naɗa tabarman shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magunguna da ke sanya kuzari ko ƙarfi a jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, likita ya koro jawabi akan yadda ake amfani da magungunan sanya kuzari musamman ga masu aikin karfi inda yake bayani kan irin aikin karfin da ya kamata mutane su yi ko kuma akasin haka sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan aikin karfi da ya kamata a yi da kuma aikin karfin da bai kamata mutane su rika yi ba a hirar su da abokin aiki na Abdulaziz Bello inda ya fara da cewa. Idan yanayi ya sa abin da ba mutane kamata su yi kake yi ba kamar na aikin karfi din ni shawarar da zan bayan na farko ka dubi awoyin da kake yin aikin. Na farko yin aiki aikin karfi a cikin rana yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ƙara ma jiki gajiya akan yin shi a lokacin da rana ta ɗan rage ko zafi ɗan rage haka. da a lokacin da kake aiki ki aikin karfi kana expanding energy sannan ita rana da kanta ko kuma tsananin zafi yana ƙara exhaustion na wannan zafi abin nan din da kake yi sannan kana aikin karfi ya zama wajibi ka cin abinci mai gina jiki kamar mai dauke da nau'in proteins da kuma carbohydrates wannan zai gyara jikin wannan kuma zai baka karfin aikin da za yi kamar me da me eh to abinci ya kamata mutum yana aikin karfi yana samun abinci masu kamar ce carbohydrates kamar irin tuwo shinkafa da komi duka wannan suna ciki amma kuma ya kamata yana samun proteins ah, irin duk abin da ya shafi nama ko kwai ko kifi ko wani abu wanda su kuma za su rika gyara wani waste and taste din da yake cikin jiki wato matsalolin da suka haddasa da aikin wahala yawwa wayanda suka haddasa wayanda za su haddasa a tsaka wannan aikin da yake yi sannan aiki abin da aikin karfi dan abin da za ka dauka misali yanzu a ce buhu buhu mai kilogram ɗari bai kamata mu ce yana ɗauka shi ba komai girman shi kuma kuma yi sa saboda abin ya gagari ya fi ƙarfin abin da zai ɗauka so ya rage shi misali ya zama kamar kilo hamsin ko kuma abin da bai kai haka ba zai sa ka yi aikin na tsawon lokaci ba tare da kuma ka tattara gajiya mai yawa a cikin jikinka ba sannan sai awoyin da kake ɗauka wurin aikin kuma maimakon a ce ka fara aiki tun daga safe har yamma kana aiki ya kamata a ce kana samun hutu kila idan kai aiki awa ɗaya tsaya awa biyu ka tsaya ka huta ko awa ɗaya ko wani abu sannan ka ci gaba da wannan aiki da wannan ya sana tuno da masu noma a gona ga ya magana rana kana noma gona kana duki kana noma kana aikin gona a ga gajiya ga kishirwa ga sauransu to su manoman su kuma wani shawara zaka ba su da aikin nasu na duke ne eh, ko kuma akwai wani sabon tsari kake gani ya kamata kila a kauce wancan da ake amfani da shi to abin da za a yi idan mutum misali Allah ya sa manomi ne so shi shawara da zan ba shi shine ya ka tana da ruwa sosai koyaushe kana da ruwa a kusa da kai idan kana aiki kai aiki dan kaɗan saboda idan kana aiki a cikin rana kamar yadda na ce maka shi zafin rana yana sa ruwan jikinka su fita ba tare da ka sani ba su kana shan ruwa lokacin da kake aikin zai rage wannan sannan na biyu amfani da abin da is protective yana ba da kariya daga rana eh. ya zama ranar ba za ta rika dukan jikinka directly ba malwa ko lema yawwa malwa ko lema ko kuma rigan jikinka ya zama ba eh, kamar yanzu zaka ga wasu suna noman ma ila ba za su sa komai a jikinsa ba zaka ga ranar tana dukan jikinsu directly to ka gan ka za a samu dai kariya tsakanin jikinka da rana tsakanin ka da rana din ya dan sa kaya masu auduga masu kuma dan kauri kadan ba sosai ba wanda gobin ciki ma kadai ya ishe ka sannan kuma idan kai ka dan yi aikin ka samu inuwa ka zauna ka dan huta sannan ku kuma dawo ka ci gaba kuma idan wuri ne da zaka iya yin aikin lokacin yamma haka to zai fi lokacin da rana kamar karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya karfe biyu din nan to wancan lokacin daga kamar karfe hudu zuwa kamar karfe shida ko karfe shida da rabi haka shi ma insha Allah zai taimaka da irin wayannan. To dokta wayan irin sinadarai ne za a kula da su ga magani ma tukuntuhanin wanda aka san santa suna da illa kwarai da gaske. To kamar yadda na gaya maka su kamar non-steroidal anti-inflammatory drugs suna zuwa a different formats sannan kaloli iri daban-daban sannan kuma su wa'anda yawanci zaka ga suna sha yau za a introducing wannan a ce shi na maganin gaɓoɓi ne a introducing wannan a ce na maganin idan kaman ka ji jikin ka yana tamna ko yana wani menene to haka za ka ji kwankwas a duka shi da sauransu to duka haka za ka ga formulations ne daban-daban daban-daban eh wa'anda yawancinsu idan ka ce yanzu za ka duba duba non-steroidal anti-inflammatory drugs aka same su iri daban-daban in different formulation wa'inda gaskiya idan ka ce za ka yi bayani za ka ga ba za su tasirantu da cewa oke to ga wani composition wanda you should avoid ko kuma ga wani ga wasu kalolin da ya kamata a kauce ma za ka ci za ka kauce ma ko wani abin nan ba na san a likitance an yi bayani irin maganuka nau'i uku na akwai wa'inda za a kira psychostimulant eh, wato masu wanda kwakwalwa kai tsaye kamar kai magana wato opioid akwai depressant masu ilisa mutum ya yi bacci ko kuma hallucinogens haka wato irin nau'ukan maganuka duka na wato da aka yi wani da su ne wa'annan maganuka wanne ne ya fi dama dama kila cikin saurin tu'amali kamar yadda na gaya maka kowane magani ana amfani da shi ne ga irin larurar da ya kamata a ba da shi ba maganin za a ce wannan idan kana abusing uh, psychostimulants ko kuma antidepressants ko any antipsychotics kamar yadda kai magana irin masu hallucination da sauransu wannan ya fi wannan sauki ko wannan bai fi wannan sauki ba duka magunguna ire-iren wa'annan classes na magunguna na farko su wa'annan classes na magunguna ma ba they are not over the su ba they are not over the counter drugs saboda duk magungunan da suke branches na stimulants magunguna ne wa'anda su suna da doka wa'anda ba a sayar da su sai tare da prescription sai tare da umarnin likita umarnin likita mm. da yadda za a sha su da su masu antidepressant na duka za ka ga ana shan su amma tare da umarni na likita su ba maguna ba ne gaskiya inda za a samu a ce ana sha irin haka na? amma duk da haka abin da ke faruwa yanzu su wa'annan na farko suna da tsada kuma gwamnati ta sa ido a ya zamanto masu sayar da magunguna ba su kan sayar da su ba tare da prescription na likita ba mm. amma su wa'annan wa'anda suke wannan steroidal anti-inflammatory drugs na su kaga su over the counter ne a wanda ake ce ma kafaɗa chemist wanda ake yawo da su a cikin kasuwanni ga rana ga komi su kaga su ne yanzu muke neman ita gwamnati ta shigo ciki wurin ganin cewa wani kokari kuka samu cewa gwamnati tana yi na ganin cewa ai ilmantar da al'umma kuma an hana ba su da damar maganin kan kai tsaye to alhamdulillah akwai sashi na musamman tun daga gwamnatin ta tarayya gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi wanda yake kula da ganin cewa na farko irin wannan aikin da kake yanzu na yada bayanai game da illolin wa'annan magungunan da shansu to wannan kusan shi ya fi komi girma da muhimmanci a gurin al'umma mutum yana yin wani abu bai san illar abin ba sai lokacin da abin ya kwantar da shi a ce mishi ai maganin da kake sha na matsala takwas shi ya maka wannan matsala ya ga lokacin da ya sani da bai ma ci gaba da shan maganin ba ka gani ya fi akan a ce an samar da sashen wankin koda ga al'umma duk wanda koda shi da za a kashe wurin samar da sashen wankin koda yawa a kashe su wurin wayar da kan al'umma da kuma kan al'umma akan matsalolin wannan ah, ah, magunguna tsaurara matakan tsaro tsaurara kuma matakai na dokoki na ganin cewa kamar yadda wa'ancan magunguna wa'anda muka san cewa da not over the counter drugs sai da umarnin likita sai da takaddan prescription za a baka to haka su ma wa'annan saboda illolin da suke haifarwa ya fi ma wancan wanda suke yi dan to ya kamata a ce an kara tsaurarawa ita gwamnati ta sa wa'annan magunguna sun cire su daga over the counter drugs ya zamanto akwai doka ta cewa sai idan likita ya tabbatar ma cewa a baka wa'annan magunguna sannan za a baka amma kamar yadda na ce Muka gaskiya faɗakarwa musamman a mutanenmu na karkara yana ɗaya daga cikin abin da ni nake gani ya kamata a sahin masu sosai a kai saboda kaga wannan rashin lafiya ta koda ɗin yanzu tana yawa sosai ta hanta ɗin ma tana yawa sosai yawon jini yana yawa sosai saboda yanzu kamar gaba ɗaya idan ka duba najeriya ita na cikin in transition daga abin da ake ce ma uh, on the developed to develop world Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. ina mana gaisuwa a cikin sunan Yesu almasihu Ubangiji mu da mai suna sunana da ma'aji Caleb ina son a ja hankalinmu a maganar ubangiji da Allah ya mori manzo bulus a littafin afisawa sura shida aya ta goma sha shida inda take cewa ku yi matukan amfani da lokaci don kwanakin da muke ciki mugaye ne mu yi matukan amfani da lokaci don kwanakin da muke ciki mugaye ne kowane mahaluki da mace da namiji da babba da karami da mai ilimi da mara ilimi da wanda ke gadon mulki da wanda kuma ake mulka muna da abu guda daya da ubangiji ya bamu wanda ko muke ko mu so ko mu shirya ko ba mu shirya ba wata rana za ta zama tarihi za ta zama labari wannan abun ana kiranta lokaci lokaci ko ba ta jiran kowa tana tafiya ba mai tsirke ta amma muna iya muyi amfani da ita ta wurin kyautatawa rayuwarmu kyautatawa rayuwar juna da kuma kawo girma da daukaka ga mu. muna so mu tunasar da juna akan yin matuka amfani da lokacin da ubangiji ya bamu lokaci bai taba jiran kowa kuma ababen da muka yi amfani da lokacin mun yi su za su zama kyawawa ko kuma munana lokaci allah ne kan bamu kuma ko mu so ko mu ki tana nan tana wucewa idan mun yi amfani da ita za ta zama mana da alheri da albarka amma idan mun yi amfani da ita ba za ta zama mana bala'i kwanaki ne muke zaune a ciki a duniya yanzu kwanaki ne na ban tsoro kwanaki ne na wahala kwanaki ne da ke da kalubala kwanaki ne da mugunta ta yi yawa tsoron ubangiji ta yi kadan kwanaki ne da kaunar juna ta yi sanyi amma ga mabiyan ubangiji nasiha da nake da shi shine ta yaya za mu yi amfani da lokaci matuka za mu iya yin amfani da lokacin da ubangiji ya bamu ta wurin yin zama da hikima zama da tsoron ubangiji mu yi zama da sanin cewa mu ne yau ba mu ne gobe ba mu bauta masa mu yi tafiya tare da shi akwai lada ubangiji ya yi mana albarka Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.